yaro da ganin giwa mai girma gwamnan sokoto mataimakin gwamna da kuma tsofaffin abokai na guda uku da na gansu a wannan wurin dr garba nadama malam yahaya abdulkarim and ambassador mz anka mai girma sakataren gwamnati mai girma spika da 'yan majalisa na farko na nuna kyakkyawan godiya ta ga mai girma gwamnan sokoto sokoto sai alu sakkwato alu buke da kuma jama'ar sakkwato duka saboda wannan kyakkyawan maraba da aka yi mana na fata allah cikin ikonsa ya bar mu tare cikin zumunci kuma cikin lafiya gwamna na godiya